يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها أن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. yabo da godiya da ɗaukaka da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai wanda ya halicce mu domin mu bauta masa cikin ikonsa da yaddarsa da amincewarsa da kaddarawarsa ya kaddari rayuwarmu zuwa wannan rana ta yau ta lahadi goma sha fudu ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara arba'in, wanda ya yi daidai da goma sha tara ga watan biyar kalandan girigwari 2019 muna addu'an Allah ta'ala ya kalbi dukkan ubadunmu kusakuranmu Allah ya yafe mana mun hada a cikin wannan masallaci na jama'atu izalatul bid'a wa suna da ke cikin garin Dukku da kwatar kalamar hukumar duku. muna addu'an Allah ta'ala ya ganar da mu daidai kuma ya ba mu ikon aiki da daidai yau kula man sun zo kuwa? ke ba wanda iso? to Allah ta'ala ya sanya alkhairi a mu. ‘yan uwa jiya da ikon Allah mun yi magana akan ayan da Allah ta'ala ke magana akan dukkan musiban da ya san mutum’ idan ka ga alkhairi kada ka yi alfahari idan ka kaga sharri kada yi ta bakin ciki har ka saba wa Allah ka ga kamar kai kadai Allah ya tsana to yau kuma hesu yakin magana Allah ya canza shi alkur'ani kenan yanzu Allah ta'ala yana mana magana yau da za mu yi magana a kai shi ne yanke hujja da Allah ya yi a gare mu ina ce dai duk da za ka yi misali idan aka yi ɗaurin aure a gidanku ko wani abokinka ka sani fa ai dai in kaje zai ce ka kyauta amma in bai gaya ma ba sai ka ce a bai gaya mun ba ai kana da hujja to yanzu yan uwa mun fahimci gunnan kuwa to yanzu akan sakon da Allah ya aiko muna da hujjar cewa sakon bai iso ba babu dan sako ya isa to waɗannan ayoyi da za mu yi magana a yau abinda suke magana a kayi shine yanke hujja ga dukkan mutumin da yake ganin sakon Allah bai iso shi ba sai Allah ya ce me laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum kitaba wal mizan na'am وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز الله تعالى يتشي لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بعث شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز الله يتي للي حقيقة mun aiko manzanninmu bilbayyinati ai bil hujajin bahira da hujjoji bayyanannu baro-baro wa shara'i da kuma shari'o'i a zahira bayyanannu duk wanda Allah ta'ala kaga ya zo duniya to in yana laye a matsayinsa na mutum da Allah ya yi dukkan karnoni to sai da Allah ya aiko manzannin da za su nuse da waɗannan mutanen yadda za su bauta wa Allah kai tsaye sannan Allah ta'ala ya yi haka da ya aiko da manzanni da hujjoji bayyanannu malam ibnu jarir a cikin tafsirin sai ce liyaqumanna bilbayyinati wa anzalna ma'ahumul mulki, bilbayyinati ay bil ikhlas ya ce Allah ta'ala ya aiko da hujjoji da bauta masa shi kadai wa iqamis salati da tsayar da sallah wa ita'iz zakati da ba da zakka bizalika da atir rusul da wannan dukkan manzanni suke kiran mutane nuhun fama dunahu ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam tun daga annabi nuhu har zuwa ƙarshe duk manzannin da suka zo sun zo da hujjoji suna kuma kiran mutane akan su bautawa Allah shi kadai su nisanci bautan wani Allah sannan kowane manzo da Allah yake aikowa da irin tsarin hukuncinsa da shari'arsa amma dai malamai suka ce duk duniya tun da Allah ke aikowa manzanni akwai sallah sai dai sallan zai iya zama ba irin namu ba tsarin sannan duk duniya duk manzannin da Allah yake aikowa a shari'un duniya akwai azumi sai dai zai iya zama azumin ba irin namu ba wannan kan Allah ya tabbatar mana a Qur'ani ya ladzina amanu kutiba alaikumus siyamu sai ce me kama kutiba alal ladzina min qablikum kun ga tun kafin mu kenan akwai an an wajabta ma wasu Allah ce la'allakum tattaqun Imam al-Qurtubi a cikin tafsirinsa yace dangane da abin da ya shafi azumin mutanen annabi nuhu manzon farko a duniya da Allah ta'ala ya aiko da ruwan dufana waɗannan mutanen suka shiga cikin jirgi suka tsira waɗanda Allah ta'ala ya hallakar ya hallakar ga baki ɗaya waɗanda suka tsiran sai suka je Allah ta'ala ya ce ƙasan ta shanye ruwan saman ma ta tsaye da nata wakila ya argubula ima'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiya al-amru wastawat ala al-judi sai ruwan ya daina al'amarin Allah ya riga ya wakana wannan jirgin Allah ce daidaita akan wani dutse da ake cewa judi sai ya daidaita a ruwa ya shanye dutse a jirgin annabi nuhu da mutanen da suka yi imani suna saman dutse to kuma dutsen yana da tsayi sai annabi Nuhu ya ce Allah ka taimake mu waɗannan al'umma kada su halaka su gangalo akan wannan dutsen sai Allah ce to dutsen yi ƙasa sai dutsen ya rika yin ƙasa ya rika yin ƙasa muna fahimta kuwa ya rika yin ƙasa sai da ya zo ƙasa gaba ɗaya waɗanda suka yi imanin nan suka sauka gaba ɗaya sai annabi nuhu ya yi godiya da ni'imar Allah sai Allah ce to annabi nuhu ka yi azumi guda uku domin godiya da ni'imata wajibi ne akan al'ummarka to waɗannan duwatsu kuwa guda uku ne kacal a duniya waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana akwai tsuru sina'a ko tsuru saina'a inda annabi musa ke magana da allah banda wannan judi sannan akwai dutsen uhud wadda manzon allah ya hau kayi da sayidina abubakar da sayidina Umar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce, sai dutsen ya girgiza sai manzon Allah ce dutse ka na tsufa kai baka san waɗanda suke kanka ba ne? to a kan nan naka akwai annabi akwai Siddiki, kuma akwai shahidi in ji manzon Allah to waɗannan duwatsu guda uku da Allah ta'ala ya yi ikonsa a kansu suka ganu in ji manzon Allah to yanzu duk manzannin da Allah ya aiko ya aiko su da hujja bayyananniya kuma akwai sallah sallar sai dai li kullin ja'anna minkum shir'atan wa minhaja kowane manzo da Allah yake aikowa yana da shari'ar sa kuma yana da tsarin manhajinsa mai annabi isa ya faɗa yace wa ausani bilme bis salati waz zakati waɗancan annabi shu'aibu suka ce ya shu'aibu a salawatuka ta amuruka an natruka ma ya abudu ba'una. Au an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la'antar halimur rashid kun ga kenan akwai sallah to shi ne malamin nan yace in ji kwalkwabi. Ya yace da Allah yace laqad arsalna rusulana bil bayyinati Allah ya aiko dukkan manzanni Allah ce mun aiko dukkan manzanninmu da hujjoji da dalilai da kuma ba malan ya ce bil mu'jizat da mu'jizozi duk annabin da Allah ke aikowa sai Allah ya bashi wata mu'jizar da bebe wa kowa ba domin al'ummar su yi aiki da wannan abin don su gane cewa wannan fa ba tsafi bane daga Allah ne mun gane gunnan kuwa annabi nuhu Allah ta'ala ya bashi mu'jiza annabi Musa Allah ya bashi mu'jiza na sanda ga ya sa hannunsa a hamata ya fitar da haske annabi Isa ai likita ne mun sani mutumin da Allah ya bashi mu'jiza yake warkar da makaho wanda aka haifa da makanta kulma sai ya warkar da shi sai an maka mutuwa a gidanka ana kuka ana cewa babana ya rasu wayo wayo ana kuka ce yaya su ce ai mai gida ne kwanan shi ya kare ce ku zo mu je ku nuna mun da an je annabi mu isa sallallahu alaihi wasallam da an je gurin annabi isa an yace baban suwa ne tashi sai ya tashi ya miƙe kuma an gama Allah ne ta'ala ya gaya mana a cikin alkur'ani kun ga wannan ba mu'jiza bane to mu'jizozin da Allah ya aiko na manzon Allah suna da yawan gaske sun fi dubu sun fi dubu دكتور مراد يين يا سامر سنا ألف معجز من معجزات الرسول أساكم كون قرية تمن زن الله صلى الله عليه وسلم دكابريكي صفوا سيدة سكي كلمة شهادة أهن من زن الله دمو سيدة كلمة شهادة دمو النبي صلى الله عليه وسلم وتلانا ونكابري ya ce shi bai yadda da manzancin manzan Allah ba yana so ya samu hujja da dalili sai manzan Allah ce je ka tambaye waccar bishiyan ya ce a kuma abin kar dawo kame-kame mana bishiya kuma ana tsaye ga kowa a gulin wannan bishiyan ta girgiza ta miƙe ta zaru tun daga farkonta ha ƙarshenta ta furut sai da ta fito gaba ɗaya ta tafi dungul-dungul har gaban manzan Allah ta ce in ba su yadda kai manzan Allah ba ne ni na yadda kai manzan Allah ne sannan ta sake komawa ta kafi kaman daɗinta don Allah wannan ba mu'jiza ba ne to shi ne wasu malamai suka ce laqad arsalna rusulana bil bayyinati suka ce bil mu'jizatin bahira da mu'jizozi bayyanannu kai tsaye wasu malamai suka ce da hujjoji babu manzan da zai zo bai zo da hujja ba Allah ya gaya mana wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba mu kasance za mu azabtar da kowa ba sai mun aiko manzanni ashe yanzu in ka ga an azabtar da kai to manzan da Allah ta'ala ya aiko ne ka saba masa ko kwa nan ne sai Allah ya azabtar da mutum amma nan kuma dukkan annabawan duniya fa manzannin Allah a wani guri Allah ya ce wa likulli qaumin had cikin kowace al'umma akwai mai shiryar da su kuma da Allah ya zo don ya ƙare yanke mana hujja sai Allah ta'ala ya gaya mana a cikin alkur'ani ya ce wa ma na, min rasulin illa bilisani qaumihi li yubayyana lahum yace babu manzon da muka aiko sai dai da yalan mutanansa dan yayi musu bayani yanzu dan Allah da ce alkur'ani nan da hadisan manzon Allah nan sallallahu alaihi wa sallam a ce ban da larabawa ba wanda za su iya fassara shi ba wanda za su iya karanta shi kun ga aimun muna da hujja sai mu ce Allah da ka saukar da alkur'anin nan iya larabawa kawai ka iya su ji mu ba fulani ne mu mutanen ne fulani ne ba ma ji mu ce muna da uzuri to akwai masu iya fassara qur'anin da ko babu ina kun ga magana ya kare hujja ta gama in ka ce kai bahaushe ne akwai masu iyawa da hausa in ka ce kai bature ne akwai masu iyawa da turanci in ka ce duk yaren duniya sai Allah ta'ala ya saukar da wanda zai iya maka bayani a ƙarƙashin addini sai Allah ya aiko wannan mutumin ya nufe shi domin yanke hujja a gaban Allah sai an samu wanda zai nushe ka da irin yaren da kake ji ko ba ka jin wani sai shi ko kai kadai ne kana ga kai kadai ne kake jin yaren sai Allah ya yi dalilin da zaka gane wannan addini sai dai kuma in ka ji saboda haka wannan kuma adalci ne irin na Allah kuma Allah ya ce wa tammar kalimatu rabbika sidqan wa adala kalmomin ubangijinka sun cika da gaskiya da kuma adalci Allah baya azabtar da mutum sai ya aiko masa da manzo saboda haka Allah ta'ala ya gaya mana ma a cikin alkur'ani a wani wuri yace laƙada ba ba'adna fi kulle ummatin rasulan me za su yi an waji ta wajtanibu tagut Allah ya ce hakika mun aiko kowace al'umma manzo cikin kowace al'umma mun aiko wani manzo manzon abin da yake faɗa yana cewa a bauta wa Allah shi kaɗai a nisanci bautan duk abin da ba Allah ba ko menene Allah ta'ala ya gaya mana kun ga dan wuta ina muna jin ana maganan yan wuta yan wuta wallahi Allah ba zai sa mutum a wuta ba sai ya saba wa umarnin Allah har gobe kiyama idan aka je har bakin wutan fa bakin wutan ubangiji ta'ala sai ya yanke musu uzuri a wannan wurin Allah ya gaya mana a Qur'ani wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara yace za a gangaro da waɗannan da suka kafirce zuwa ga wutar jahannama a kolo su a gangaro su jama'a jama'a in ji Allah hatta idza ja'uha futihat abwabuha idan suka je bakin wutan sai a bude kofofin wutan jahannama baki daya daga zalan an bude su wa qala lahum khazanatuha sai masu tsaron wutan sai su gaya wa waɗanda suka kangare za a sa a wutan sai su ce musu ku tsaya alam ya atikum rusulun minkum wai shin a duniya kan manzanni ba su zo muku ba ne ya ƙusuna alaikum ayati rabbikum suna ba ku labarin ayoyin ubangijinku wa yunzirunakum liqa'a yawmikum haza kuma suna yi muku gargadi akan haduwa da wannan ranar gashi kuma yau ta zo muna gane karatun kuwa yanzu ba maganan wala laqad arsalna rusulana bil bayyinati kowanne manzo Allah ya aiko shi da hujjoji ba ka da dalilin da za ka ce lalle ni ban samu sakon Allah ba ba dalilin da za ka ce yaren da nake ji ba a bayani na littafin Allah da addinin Allah da shi ba ba ka da wannan Allah ya yi haka ne to kun ga 'yan wuta ma sai an tambaye su a ce manzannin ba su zo muku ba ne su ce lalle da za su faɗa a wannan lokacin sai su ce ƙalubala lalle kwa manzanni sun zo mana amma walakin haƙƙar kalimatul azabi alal kafirin sai dai kalmar azaba ta tabbata kan kafurai ne muka samu kanmu cikin wannan matsala to yanzu idan aka ware aka ware 'yan wutan aka ware masu kowane irin sabo da nau'in wutan da za a sanya su a ciki sai Allah ta'ala ya sake magana da kowane nau'i ɗaya bayan ɗaya waɗannan masu tsaron wuta sai sun yi magana da kowanne su yi magana da 'yan bid'a su yi magana da 'yan giya da suka mutu ba su tuba ba su yi magana da masu cin riba da suka mutu ba su tuba ba su yi magana da makaryatan da suke karya da suka mutu ba su tuba ba daki daki yanki yanki kowanne da shugabansu kuma Allah ya gaya mana yace yawan da kulla unasin bi imamihim nan da zamu kira kowanne yankin jama'a da shugabansu idan mutum jinkirta sallah yake yi saboda kasuwanci da walwalar duniya to ga can karuna shine a gaba idan mutum jinkirta sallah yake yi ya bar ibada saboda fadanci ko don ƙoƙarin ya manni da wani ko wani abu na kare wani to ga can hamana a gaba shi ne a gaba duk wanda ka gana abin ƙarƙashinsa kawai ka sani idan mutum sunan manzan Allah yake bi da maganan Allah da alƙur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga can jabal a gaba shine shugaban majalisar malamai a filin kiyama hatta umar ɗan kasabi malam yake kiran shi umar lokacin kalifancin umar wata mata ta zo sayin na umar ta ce kaga wannan ita da mijinta ne mijin ya ce mu duba sunanu darami mijin ya ce abin da yake faruwa na tafi na batta shekara da shekaru amma na zo na same ta da ciki amma ban yadda ciki na bane ciki kuma ya kai shekara hudu umar ya ce munafukar banza kwananki ya kare sai an jefe ki umar ya ce a je a jefe ta har an yi shiri sai aka ce to amma a yi tambaya sai aka yi tambaya umar ya ce bari in yi shawara tukuna sai je shawarci mu'azu dan jabal sai mu'azu ya ce ni shawarar da nake baka kada a jefe ta tukuna a bari sai ta haifi wannan abin da ke cikin in ta haifi kar a yi kisa biyu sai umar ya ce to na ɗauki shawararka ana nan ana nan nan sai ta haifu da ta haifi ɗa he ta haifi ɗan da haƙwarensa cif ha da ha da turmin haƙori wancan mutumin da ya kore ya ce ba ɗan shi ba ne bai san da ta samu cikin ba tsawon shekaru sai ga sha ta yatsar mutumin na ƙafa akwai cindo shi ma tasa akwai cindo wannan yaron ɗan hancinsa ya ɗan yi tsini shi ma na yaron da aka haifa ya yi tsini duk kamannin ya zamo ɗaya a'a aka ce to yanzu a tsaya a kirawo wannan mutumin sai aka kirawo shi aka ce to fa yanzu matan nan ta haihu amma dan fa a duniya an dubi kamar ka komai yaron yana da shi aka kira shi ya zo ya dubi yaro ga yaro ha ya girma ya duba ya ga duk irin halin da yake ciki dan bakin ya dan ya kasa sai ga shi ma na yaron ma iri ɗaya. sai ce kai wallahi dana ne sai Umar ya fashe da kuka ya ce fa wallahi laula mu'adh la halaka Umar ya ce wallahi in ba dan mu'azu dan Jabal bayar da Umar ya halaka da ya yi kisa biyu shi yasa in ya zo majalisa sai ce ga can malam a bashi guri mu'adh bin Jabal shine shugaban majalisar malamai a filin kiyama to yanzu Allah ta'ala zai sanya kowace mutane da shugabansu idan mutumin kirki ne shugabansu na kirki to Allah ya gaya mana a suratul تبارك الذي بيده الملك سورة الملك كو سورة الملك جل وعز أكو سورة الملك عز وجل أكو سورة الملك جل وعز الرحمن عز وجل ملك جل وعز كي ونمكم عز وجل أكراء الورشو أكراء حفظكم سورة الملك كوي الله تعالى تكاد تميز من الغيظ ما ألقي فيها فوج ba an ce da mun ce da manzo awa to duk sanda aka zo za a jefa kowace jama'a za a watsa su a ciki mala'ikun da ke tsaron wutan ya su musu tambaya ku ce ku tsaya sa'alahum khazanatuha sai masu tsaron wutan su tambaye su alam ya atikum nadir wai gargadi kan a can duniyan bai zo muku bane ba a kawo muku mai gargadin bane ba wani wanda ya taba muku wa'azi ha kuke zaune kara zube da kan zai ce bala kad ja'ana nadirun fakazzabana su ce wallahi mai gargadi kan ya zo mana karyatawa muka yi sai muka ce wa kunna ma nazzalallahu muna fahimtar karatun kuwa wa kunna ma nazzalallahu min shay'in in antum illa fi dalalin kabir sai suka ce ba wani abun da Allah ya saukar na komi kawai an kawo mu ne mu tawar kajame mu fole kawai waɗanda suke kan gaskiya sai muka ce ai suna kan bata mai girma Allah ce fa atarahu bi dhanbihim fasuqan li ashabi sayr da kansu sai su yi itirafi su ce lalle ko mun yi wa Allah laifi muna da zunubi Allah ce to a kola su ‘yan wutar sa'iran ma'abuta wutar sa'ira da kansu kuma yadda su rika cewa wa ƙalu laukun na nasma'u au na aqilu ma kunna fi ashabi sa'ir ko su ce walla inda muna jin gaskiya a gaya mana mu ɗauka mu yi aiki da shi da kuma muna da tunani na hankali suka ce wallahi da ba mu zama ‘yan wutar sa'ira ba da kansu ‘yan wuta za su rika faɗan wannan kalma kun ga ashe yanzu sako ya gama ishewa gaba ɗaya gobe kiyama sai an tambaya har dan wutan yace lalle dan sako ya zo kuma sako ya zo Allah ya mana kariya saboda haka Allah ta'ala ya gaya mana a cikin alkur'ani ya aiko manzanni da hujjoji wa anzalna ma'ahumul kitaba kitaba bi ma'ana Alkutub, ismul jins Allah ya aiko kowane manzo tare da shi akwai littattafai akwai littafi amma kun ga ya kace alkitab guda ɗaya ko kamar dai littafi ɗaya ne duk suka yi zamani ko to kowanne an aiko shi da littafin shi ne sai dai kamar littafin attaura annabawa da yawa sun yi aiki da ita kafin a sake wani saƙon mun fahimta ko sannan littafin da ya fi kowanne gaba ɗaya haɗa hukunce-hukuncen komai shine alkur'ani tun daga lokacin manzon Allah da Allah ya aiko alkur'ani ana zaune a majalisar manzon Allah sai wani daga cikin sahabbai ya dauko wani guntun littafin a taura yana karantawa sai fiskar manzon Allah ta gulbace sai sayyidina Umar ya hangi wancan mutumin sai ya fisge shi yace kai kana gani manzon Allah ya bata rai a gaban manzon Allah kana karanta wani hukunci sai manzon Allah ya murmushi yace fa wallahi law kana Isa hayyan a Musa hayyan ya ce annai musa mai a tauran ma inda yana raye to da da wannan littafin alkur'ani zai aiki to Allah ya aiko kowane mutane littafi da sako, Allah ya ce don me kamar ka ce dan me aka aiko saƙon Allah ya ce li yaquman nasu bil don dan a wa mutane adalci ai wa mutane adalci inji Allah kun ga ashe yanzu adalci shine tsari na addinin Allah domin in ka duba a tsarin addinin Allah gaba ɗaya adalci ne a ciki gaba ki ɗaya Allah ya gaya mana wutan markali mutu rabbi ka sirkan kan adala idan ka ga mutum yana ƙarƙashin addinin islama baya adalci to lalle musuluncinsa akwai gyara dole musuluncinsa akwai gyara dama Allah ya kawo wannan hujja ne don ya tsayar wa mutane da adalci kai tsaye babu wani maganan a zalunce ka kana cikin adalci na Allah Allah ta malam ibn zai ya ce ma'anan da aka yi magana cewa li yaquman nasu bil dan Allah ta'ala ya tsayar da mutane da adalci kuma Allah ya gaya mana ayoyi da yawa a cikin alkur'ani ayoyi da yawa Allah ta'ala ya ce ya na amanu kunu na lillahi sai ce me shuhada a qisti walau ala anfusikum أو الوالدين والأقربين الله تعالى يتكوكثن تكونوا قوامين بالقسط شهداء لله أنا أتنكما كونوا قوامين لله شهداء بالقسط الله تعالى يتي شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين الله تعالى يتي إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما الله تعالى يقول أنه كإيماني كثير ku kasance kuna tsaye da adalci masu shaida duk abin da Allah ta'ala ya saukar ka yi gaskiya ka yi adalci in ji Allah ko a kan kanka ka ce lalle ni ne na kuskure amma ga abin da shari'a ta ce Allah ce ko akan iyaye in babanka ya kuskure sunansa kuskure Allah ce ko akan dangi na kusa babbanka ne kawunka sai Allah ta'ala ya ce in yakun ganiyan au a faƙiran idan ma kana cikin wadata ne ko talauci ko oganka ne kana ga idan ka yi adalci za a san matsala kai da shi kai adalcin ji Allah ya ce fallahu aula bihima Allah ta'ala shi ne mafificin kowa a duniya Shi ne majibincin kowa a duniya saboda haka addinin musulunci akwai adalci a ciki in ka ga mutum bai yi adalci ba to lalle dai addininsa ne bai cika ba sayyidina aliyu lokacin da yake khalifa wata rana kun san dai shugaba ai shi zai nada alkalai ga baki dai ko shi ke ba da appointment na shari'a ya nada wani alkali wata ran sayyidina aliyu yana tafiya yana lataye da mayafinsa sai mayafin ya fadi mayafin na faduwa sai wani arne ba ya hude sai ya tsinta sai ya dauke yana daukewa aliyu da ya jiyo ya ga ba mayafi ba ya hude ya dauke sayyidina aliyu ya ga mayafin a gurin wannan bayahudin har ya yafa shi ya yi ado ya ce ina ka samu wannan mayafin duk da ka same shi nawa ne ya ce ni kam nawa ne sai ya yi kalan sayidina aliyu yana tunanin kada tun da shi shugaba ne ya zalunce shi ya zo ya sa a karbe sai alkalin da aliyu ya naɗa sai ya kira aliyu muna ji sai ya kira shi yanzu an tura mana san kenan ko sai na Aliyu ya zo shugaba ga gaba hude za su yi shari'a a gaban alkalin da shi ya nada kuma kun san lokacin magana ce ta gaskiya da adalci ake ba irin yanzu ba wai ka zo ba ka da gaskiya ka ce wai ka ɗau lauya don Allah mutumin da baya nan aka yi abu wai za ka zo ka masa bayani ya ce eh lalle abun kaza ya faru mutumin da baya nan wallahi mu ji tsoron Allah kai da baka nan aka yi abu ta yaya ka gane manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya yi shari'a a tsakanin wasu mutane guda biyu wallahi bayan da ya gama shari'an manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ku ji nan jama'a a cikin ku zan iya yin hukunci wani ya fi wani zarangwada mun san zarangwada ai da Hausa Ya fi wani iya shirya magana yana da zarangwada in yayi magana zaka ji kaman ne da gaskiya annabi ya ce to ni ban sani ba amma Allah ya sani idan ya zo ya ba shi da gaskiya ya zo ya fi shi iya magana na karɓi hukunci na bashi ya ya cinye saboda iya maganansa na ga kamar shi ne da gaskiya to gobe kiyama wutan jahannama yake ci to ina ga kai da kace kai lauya ne baka nan kuma kai za ka je ka karbi shari'an ta ya za ka karba dan Allah jama'a wani irin hukunci ne wannan a Najeriya wani irin akwai adalci a cikin wannan bayan da Allah ta'ala ya gaya mana Allah ta'ala ya gaya mana ya ce wa zanna ma'ahumul kitabu wal mizan liya kuman nasu bil Don Allah ya tsaye da mutane ya tsayar mana adalci sayyidina aliyu yana cikin irin wannan halin alkali ya ce kai aliyu mayafinka ne ya ce nawa ne za ka rantse ya ce ah, ba sai na rantse ba amma dai na san nawa ne ya ce kai ba yahude naka ne ya ce nawa ne ya ce za ka rantsa ya ce zan rantse ya ce za ka rantse ya ce zan rantse aka ba shi rantsuwa ya rantsuwa a kan ƙarya bayan da ya rantse alƙalin ya ce aliyu ka ji tsoron Allah yaya abu ba naka ba za ka ce naka ne alƙalin yanzu ne wa khalifa nasiha ya ce ka ji tsoron Allah a'a wannan ba hude hankalinsa sai ya tashi sai da ya fita sai ya ga bai taba ganin addini mai adalci irin na musulunci ba mutum ya nada shugaba shugaba ya yi nada alkali alkalin ya zo ya yanke hukunci kuma ya bani gaskiya wallahi yana juyawa sai ya dace yana da magana ashhadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yace wallahi ya tabbata babu addini mai adalci irin addinin islama yace wannan shugaba ne fa amma a karbi haƙƙi na wai dan na ce na wani na yi rantsuwa aka bashi ya ce wallahi addinin musulunci ya cika da adalci to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya sauko mana da ayoyi da yawa inda ya kira masu imani ya ce ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qisti wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu ko Allah ya ce i'dilu huwa aqrabu lit taqwa Allah ce ku yi adalci addinin akwai adalci Allah ce kada dan tsanar wani dan kyamar wani ya sa ka ƙi masa adalci ko ka zaɓe shi a zaɓen ko baka zaɓe shi ba in yi alkhairi ka masa adalci ka ce lallewa ne ya kyauta ya yi alkhairi to haka addinin islama yake shaidan fa shaidan fa annabi ya ce abin da ya faɗa gaskiya ne lokacin da abu hurera manzon Allah ya bashi zakkar kono jiya. zakar abin nan ko fidda kai da ya ajiye shaidan ya zo ya rufawa wa wani shaidani ya ce ka yi haƙuri ya ce sai na kai ka gaban manzan Allah hadisin yana sahihu muslim ya ce ka yi haƙuri yunwa nake ji ban da cin yau balle na gobe ka taimaka min abu da ya sake shi ya je gaya wa manzan Allah annabi ya ce zai dawo kashe gari ya sake dawowa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu da ya sake kama shi yace sai na ga gaban manzon Allah ce kai hakuri ya sake shi ya sake dawowa har sau uku ya kama shi yace yau kam sai ka je gaban annabi yace ka taimaka ka bar ni zan koya maka wata addu'a zan koya maka wani abin da in dai kana yin sa kullun zai raba ka daga sharrin shaydanu shaydan din fa yace to koya min kun san sahabi kuma da da hadaman neman ilimi yace to in ka zo kwanciya ka riga karanta Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm har zuwa karshe sai ya sake shi yaje gurin manzon Allah manzon Allah ce ya abahu ya abakhir ma fa'ala bi ma fa'ala asiruka al-bariha yayi wancan mutumin nan naka jiya daga kama ya kuka yi yace lalle na kama shi ya dawo amma ga yadda muka yi gashi gashi gashi gashi amma dai na sake shi ce ka sake shi ce ya ce me ya koya ma ya ce ni ka karanta ayatul kursiyu sai manzon Allah ce sadaqaka wa huwa shaytan a wata riwaya ya ce sadaqaka wa huwa kazu ya ce abin da ya gaya ma gaskiya ne amma shi makaryaci ne to yanzu manzon Allah ya ce abin da shaidan ya faɗa gaskiya ne wai dan kai kana kyamar mutum ko yayi gaskiya kai gunka ba gaskiya bane annabi ko ya ce shaidan nan abin da ya faɗa gaskiya ne amma dai duk da makaryaci ne anan kan yayi gaskiya to saboda haka ko ba ka son mutum in yi alkhairi sunansa alkhairi ko ba ka son jam'iyya in ta yi alkhairi sunanta alkhairi ko ba ka son mutum ko kungiyar ku ba ɗaya ba in ya faɗi gaskiya sunanta gaskiya ko ba gaskiya ba ne saboda haka wala ya jiri mannakum shana'an qaumin ala Allah ta'dilu in ji Allah Allah ce kar kyaman mutane ko tsanansu ya sa ku gagare musu adalci idulu huwa aqrabu littaqwa Allah Ta ku yi adalci ne mafi kusa da tsoron Allah in ji Allah saboda haka hadisi ya inganta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sahihul bukhari hadisi na 6887 yana sahihu muslim hadisi na 6681 annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana yahudawa bani makhdum aka samu wata mace a cikinsu ta yi zina a ta yi sata sai aka ce to yanzu kabila ce wannan wacce take da asali yanzu wannan mata 'yar kabilar bani al-makhazumiyya za a yanke mata hannu bayan aka yi ta gurin manzan Allah gashi kuma ta yi sata a'a sai aka ce yanzu ya za a yi aka ce yanzu tunda akwai ɗan gaban goshin manzon Allah hibbu rasulullah usamata bin zaid mu je mu same shi mu kai maganar gurinsa ya je ya manzon Allah ya ce annabi ya haƙuri kare tona mata asiri kuma gashi an kai ta gulin hukunci mu je annabi da shi yana yana ɗan gaban goshin manzon Allah ne manzon Allah ya ya je ba manzon Allah haƙuri kada a tona mata asiri a barta in ya ga dama duk abin da za a kashe a kashe a yi lumlum a gama komai sai magana ta isa kunnen manzon Allah tun fa usaman bai je ba manzon Allah sai ya ɓaci sai ya hau kan membari yana kutu ba, ya ce ya ku mutane yaya kuke sun makana kama fakata tsaba manzon Allah ya tashi yana kudu ba, yana cewa ku ji tsoron Allah innama a halaka man kana kun, ya ce abinda ya halakar da waɗanda suka kasance kafin kuma idan wani babban mutum ya yi laifi to nan kam lam yuqamu alaihi alhabi ba za a tsayar masa da haddi ba amma in kalami ya yi laifi kamu alaihi alhaddin talaka ne sai a tsayar masa da haddi annabi ya ce wallahi ya ce wa aimullahi na lantse da Allah in ji manzon Allah ya ce lau anna mata bintu muhammadin ku ji bai ce ma fatima ya tsaya ba bai ce rasulullah ba ya ce bintu muhammadin ya ce inda fadima yar manzan Allah sarakat za ta yi sata annabi ya ce fa wallahi yadaha ya yace wallahi sai na yanke hannunta addinin mu da yazo da adalci to yanzu haka ake yi ku duba jama'a dan Allah idan muna tafiya akan hanya sai muka je muka samu checking point ga 'yan sanda ko sojoji idan motar 'yan kasuwa ne za a tare ta ce bude bus in bai ba da murtala ba haka ne ko ba haka ba ne ko yobe idan babban mutum ne ya zo aka ga babba ne sai an sara masa ma ya yi daidai da wayancan da Allah halakar da su a yanzu ko bai daidai ba da manzan Allah ya ce abin da ya halakar da waɗanda suka zo kafin mu in ji manzan Allah ya ce idan babba ya yi abu ma yanzu ban kaji an kama doka an yi dokan kaza kazan nan ba fa akan manyan ba ne kan talakawa ne talaka duk shine da bane shi yasa wallahi talaka in bai addini ba yayi asara to kai baka ji daɗi ba in ka je gaban ma'aikaci hankalinka a tashe in ka zo shiga gurin manya ba za a barka ka shiga ba to kai kuma baka zo ba kai kokarin samun shiga a gurin Allah ba ina za ka je a rayuwa manzon Allah sallallahu alaihi sallam yake ba mu labari yace lalle waɗannan mutanen haka suke wata rana hadisi ya inganta sahihul bukhari da sahihul muslim nu'man bin bashir sahabin manzan Allah ne akwai hadisan shi a cikin bukhari yaro ne yana da shekara goma wannan malaman hadisi suka ce wanda yake nuna dalili ana iya karban hadisi a gurin yaro ma sahabi yaro annabi ya dawo garin madina shi kuma ana haifuwarsa nu'man bin bashir babansa ya tara wani abu na dukiya muna ji sai ya ce zai yi kyauta a nu'man sai jatuma ta ce a'a kada ka yi kyauta tunda akwai 'ya'ya da yawa mu je mu tambayi manzan Allah ya halatta mutum ya ware ɗansa guda ɗaya ya yi masa kyauta banda saura sai aka je aka tambayi manzan Allah sai manzan Allah ya ce kai baban Nu'man bin Bashir Bashir kenan ya ce ka yi wa 'ya'yanka duka wannan kyauta ya ce a'a wai na kawo ne don kashe da annabi ya ce a'a idan la ashad ala zaurin ya ce wallahi ni ba zan yi shaida akan abin da yake na zalunci ba sai manzon Allah ce fattaqullaha wa adilu baina auladikum bil atiya ku ji tsoron Allah ku daidaita tsakanin yayanku ko wajen kyauta yan uwa mun ji wannan da kyau ko to yanzu in kana kasuwa da ɗanka da shi aka fafata ɗanka na fari muna ji tunda yanzu ana fafatawa da shi da shi aka sha wahalar neman dukiya to yi kokari ka ce wane kai ma fa gare ka kama jarinka ko ba gaskiya ba ne ya fi kama naka ka sama masa nasa lokacin da ya samu nasa saboda wahalar da yake yi a ƙarƙashin wannan dukiya to suna da yawa don da kwanan ka ya ƙare in matarka na da ciki sai an jira ta haihu idan ta haihu sai aka haifi namiji da wancan da aka yi fitikan neman dukiya da shi kacal da kacal za a raba in ya fi shi da wani abu an yi zalunci mun gane wannan gun da kyau ko Allah ya mana albarka to Allah ta'ala ya ce Allah ya saukar da alkur'ani ya zo da littafi kowane manzo ya zo da littafi almizan malamai suka ce ana magana ne akan abin da ya shafi mizani in ji abu zai na gwaji wannan namu wanda shi ma idan aka yi gwaji duk wani wanda ka gani a rayuwa wasu kuma suka ce ana maganan mizanin da Allah zai gwada aiki mai kyau. idan ma ya ɗauki wannan ko ya ɗauki wancan duk dai Allah ya yi haka ne in na duniya ne nan aka yi maganan kwanan gwaji to in an zo gwadawa dai don a samu adalci ne ko kwa don idan na gwada na san ga yadda ake gwadawa kai ma in ka zo ka gwada irin yadda ake gwadawa amma a gwajin gwajin da ya fi kamata shine gwajin da in ka gwada za ka shafe ya fi saboda in ka cika aka ya zubo shar to in ka zaki cika wani ko ya ragu ko ya ƙaru ya fi wancan to amma yanzu ta yaya a ƙasar nan zamu mai da gwaji irin haka ba ku ga in an zo gwada fidda kai bane shi ba he ya zuba ba to ai shine gwajin annabawa ko kuwa shi in ka shafe kan yayi dare shi kenan an gama wani ma ka cika kaman sa irin na fidda kai din nan amma mu ku gwajin mu haka ne gwajin ma a cikin abubuwan da muke sayarwa hada na barbaɗe ko babu wanda shi an ɗiba haka za a rikai ana ɗan barbaɗa ana barbaɗawa <laughs> Allah tsare mana imani kuma ga kuyangi daban-daban kuyangi daban-daban na gwaji na saye daban na sayarwa daban wani in yana kasuwancin alkomi na gwaji sai ka gan shi da kuyangi uku wani ma yin aka zo gwada wai wane ya fi iya gwaji wai ya fi iya gwaji mummuna ne fa ya fi iya gwaji to in kaji ana maganan wailin lil mutaffifina ai shine tauyewan kenan ai kuma fa ba wai ya takaita a kayan gwaji bane kadai wallahi a komai in aka samu at kai kasan nan fa in ba in ba tsayuwa muka yi akan adalci ba mun rika zama cikin kaskanci da walakanci kenan kwanan nan wani dan kasuwa yake min waya yace fa sun fuskanci matsala yace idan ka sayi buhun siga za a gan shi gashi kamar buhu a haka idan kai gwaji kamar na da sai ka fadi saboda a cikin abin da ya lagu da yawa in fulawa ce haka da yawa jarurrukansu ma ha yana karyewa ta wannan to haka fa yake faruwa to kun ga ta ina, in ka duba sai ga ina ma muka dosa ne tukuna a rayuwarsu Allah kuma ya yi haka ne Allah ta'ala ya ce wasu sama'a rafa'aha wa wazo al-mizan Allah ce sama ya ɗaukaka ta kuma Allah ta'ala ya shimfiɗa mana mizani saboda haka lalle a rayuwa da muke kallo addinin musulunci yana karantar da mu adalci ne a rayuwa idan mutum ya adalci to dama addinin asali adalci na farko a cikin addinin shine at-tauhid kai adalci na ka bautawa Allah shi kadai yanzu idan ka ki bautar Allah shi kadai ka bautawa wani Allah kayi zalunci az-zulmu shirk adalci na farko shine adalci wa Allah kai adalci na bauta wa Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya Kai yadda annabi Muhammadu manzon Allah ne shine adalcin na musulunci na farko sannan na biyu sai kuma adalci a kanka wajen yin gaskiya a cikin rayuwarka ga baki daya ba ka yau kanka adalci ba kenan komai za ka faɗa ka yi gaskiya ko da za a zage ka komai za ka yi ya in za ka faɗa faɗi gaskiya komai ta ka ja maka ka biya wata rana umar bin khattab radiyallahu anhu aka je yaƙi aka dawo da aka dawo sai aka samo ganima na yaduna sai aka ga mutanen da suka samu wannan ganimar ga baki ɗaya kowa ba zai iya ɗinka riga da wando ba sai dai wando-wando ko riga-riga umar sai ya adalci sai yanka shi ga baki ɗaya kowa ya samu rabi-rabi bayan da suka dawo gida ɗansa abdullahi sai ce baba tun da dai kai dama a matsayinka na shugaba kai ma ka samu rabi ina ya gama adalci to kun ga addinin yana da adalci yanzu in aka baka wani abu aka ce ka raba yadda ka bewa na gefe kai ma aka za ka yi katal da katal to shine kai adalci umar sai ya ce to baba yanzu ga nawa ka haɗa? ka ɗanka riga da wando gaba ɗaya ka sa umar ya karɓi na ɗansa ya haɗa ya ɗinka riga da wando a matsayinsa na khalifa sai zai hau kan mimbari da sabuwar riga yana hawa yana ya ayyu allazi na amanu ta kulla haka tukati wani ya ce ba mu ji tsoron allah ba iskancin banza wani tsoron allah za mu ji ya tsigale shi tassin yana kan mimbari fa ya ce ya za a yi mun je gaki an samu ganima kowa an ba shi rabi-rabi ba zai ishe shi riga da ba kai ka dinka riga da wando ishe shiya ka zo kawo kan mimbari kuma ka ce mu yi adalci wani adalci umar dan kattab sai da ya gama kutuba ga baki daya an yi sallah an yi dare ce dan Allah kar kowa ya fita kowa ya tsaya ya ce a kirawo abdullahi dana aka kirawo shi ya zo ya tsaya ga babansa gashi ya ce yi musu bayani ta yaya na samu waɗannan abubuwa na ɗinka riga da wando ya ce da muka je yaƙi ne ni ma hadda ni aka je sai na samu labi kai ma ka samu labi na ce to ka haɗa ka yi riga isasshiya ka saka ya ce ina mutumin da yake ya zage ni na ce gani ya ce to ka da na samu amma na yafe ma la ilaha illallah wa tammat kalimatu rabbuka sidqan wa adala to Allah ya gaya mana ne addinin namu mu tsayar da adalci a cikinsa Allah ya kawo mana shi da adalci saboda haka <laughs> wai ya ji kunya ji mana <laughs> to ai wani manzon Allah ma cewa wala hadi da qisma manzon Allah ya raba gani ma ce wala annabi bai adalci ba kuma bai yi dan Allah ba fiskar manzon Allah ta gulbace kai ka ce jammalini ne manzon Allah ya ce man ya'dil idza lam ya'dil rasulullah yace in annabi bai adalci ba zai yi adalci sai a daidan wannan lokacin sai manzon Allah ya tino walakancin da aka yi wa annabi Musa ma ya haka sai ya daga hannu ya ce rahimallahu akhi Musa qad uziya bi aksara min zalika fa sabara yace Allah ya jikan dan na annabi Musa shi ma an cutar da shi da abin da ya faka ya hakura ni ma na hakura inji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda ka adalci shine addini adalci shine musulunci na uku daga cikin adalci shine kuma adalci a al'umma ka yi wa al'umma adalci ka faɗi gaskiya cikin al'amarinka ko da yaushe idan abu ya faru na adalci kai adalci idan aure ne ya faru aka san matsala in ka zo hukunci to kai adalci idan ba yarka ta dawo gida kar ka goya mata baya in ta ce kaza da kaza ka ce iya hakuri ai Allah ce ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu a wata riwayan fatasabbatu idan fasiki ya zo maka da wani labari ka nemi bayani kar kawai ka je ka dorar in kuma ka dorar an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin kai kana cikin jahilci baka san yadda abu yake ba sai ka wayi gari akan abun da ka auka na hukunci ka zo kana nadama saboda haka in ma yarka ce ta zo ta zo gida ta kawo kukan mijinta to kai adalci kar kawai daga zuwa ka bata laifi kar kuma ka bashi laifi ka tsaya kar kuma ka ce shige ciki a muku shari'a a ciki mijinta ce ka tsaya ka yi adalci Allah ya gaya mana duk abin da za mu yi mu adalci a junanmu duk abin da yake faruwa in muka yi adalci mun gama wallahi gaskiya ita ke tserar da mutum ba karya ba sai Allah ta'ala ya ce wa an zannal hadida fihi ba'asun shadidu malam ya ce maganan da Allah ta'ala yake magana wallahi laqad ba'athna rusulana bil hujjatil qawati' wal mu'jizatil bayyinat Allah ya aiko mana da hujjoji masu yanke hujja da mu'jizozi bayyanannu wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan ay wa anzalna ma'ahumul kutub as-samawiyya allati fiha sa'adatul bashariyya Allah ya aiko mana da littattafai ya sauko kowane manzo littafi daga sama dan ya samu wanda ya bi shi ya samu sa'ada ya samu sauki a rayuwa sannan bayan haka malam ya ce wa an zannal qanun mun saukar da dokoki allazi yuhkamu bihi bainan nas wanda za a yi hukunci da shi a tsakanin mutane wa fassara ba'dhum al bi annahu al wasu suka ce almizan da Allah ya faɗa ana nufin Allah ya saukar da manzo ne don ya tsaye da adalci sannan wasu kamar yadda na ce mana shi ibnu zaid kuma yace ma yuzanu bihi wa yuta'amalu abinda ake yin gwaji da shi ake amfanuwa Allah ya yi haka ne li nasu bil qisti ay nasu bil haqqi wal adli fi mu'amalatihim dan dan dan ya tsayar wa mutane gaskiya da kuma adalci wajen mu'amalansa ai Allah ta'ala ya gaya mana ko kafiri ma kai masa adalci in dai ba la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum ku yi me wa tuqsitu ilaihim Allah bai hana ku ba a waɗannan kafiran da ba sa yakan ku ba sa cutar da ku a addini ko ta yaudara ko ta makami sannan kuma ko ta munafici har kuka gane sannan ba su fidda ku daga gidajen ku Allah bai hana ku kyautata musu ba in ji Allah kafiri ma ka kyautata masa mutane nawa a ƙarƙashin adalcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukunci suka shiga addinin islama saboda haka sai malam ya ce wa an zannal hadida fihi ba'asun shadidun ai wa khalaqana wa awjadna alhadid Allah ta'ala ya ce ai kun ji karfe ma Allah ya ce wa an zanna ko to abinda ake nufi ai wa awjadna mun samar da karfe domin albarka ce to wasu malamai suka ce tunda kaji an ce wa an zanna to ai karfe ma yana cikin albarka shi ma duk kuma albarka Allah ya ce wa anzalna minas sama'i ma'a mun sauko daga ruwa daga sama kuma ruwan mai albarka saboda haka duk wani abu na abin da ya shafi yadda dan adam zai yi sinadari wasu malamai suka ce daga sama Allah yake saukar da wannan abin wasu malamai suka ce wa na ai wa aujadna kamar yanda Allah ta'ala yayi magana akan abin da ya shafi dabbobi ma dabbobi ma Allah ce wa anzala lakum minal an'ami samaniyata azwaj ba wa anzala Allah ce ba yanzu haka aka saukar da awaki daga sama dabbobin ni'ima bi ma'ana wa aujada lakum wa khalaqa lakum an samar muku an halitta muku daga dabbobi to haka Allah ta'ala ya ce Allah ya sanya muku ya ya fore muku bakin karfe karfe Allah ya ba mu karfe wanda a cikinsa akwai barazana mai tsanani da shi za a haɗa bindiga a jegun yaƙi ai ka san akwai tsoro ba sun shadidin kenan ko kai yanzu aka nuna maka bindiga ai ba mutanen ake jin tsoro ba yanzu soja da kake ji soja soja soja me ake jin tsoro ne ina bindigan kun ga fihi ba sun shadidin fa Allah ya kawo magana idan ka ji ana maganan kaza duk abin da ka ji ana cewa a gudu an kafa doka an kafa doka kada a fita zuwa karfe kaza zuwa kaza ai tsoro muke yi kada a harbe ka da bindiga fihi asin shadidun to sojan in ba dan bindigarsa ba ina ce wani haka zai kukan kula ya suntume shi ko ba haka ba to kun ga da bindigan da mai aka hada ta ina da karfe ne to kun ga fihi ba'asun shadidun kenan ji Allah sannan bayan haka wa manafi'u linnas sannan akwai abubuwa na amfani da yawa ga mutane shine sai malam ya ce mana da shine ba'asun shadidun ai al'alatul harb da shi ake haɗa abubuwan yaƙi shi ƙarfi ya ce ka duru kamar sulkai bulet furut. a wadabbabat da mashina addabbabat mashina wasayyara da motoci ba da ƙarfi ake yi ba to din ni'imar Allah ne sannan bayan haka rajat da kekuna jimalan sai ce walfa'as da gatari gatari shine alfa'as ba da karfi ake yin gatarin ba ne ba a samu amfanuwa da mutane ba Kunga a karfe da Allah ta'ala ya fore mana ga samar da za a iya yin wani abu da shi a yi barazana kibiya da me ake yi alhadid karfe a sa a harba ai ka san kwan ga an harba dai dole ka gudu kun ga fihi ba asun shadi ga bindiga ga abubuwa nan da yawa wanda da karfe za a haɗa shi kuma ya baka tsoron rocket ne ake cewa kome duk dai gashi nan fihi ba asun shadid sannan bayan haka wa manafi'ul linnas ga abubuwan amfanuwa da Allah ya yi wa karfe ga mutane a hada injin bayi injin generator a sa akwai karfe ga sunan duk abin da ka gani na rayuwa zaka ga akwai manafi'u linnas a ciki da Allah ta'ala ya haka ai wa fihi manafi'un lin linnasi akwai abin da ya shafi amfanuwa ga mutane mai yawa daga ciki sai malam ya ce mana ka sikin wuka ya ce fi hama nafi akwai ta da a cikinta akwai amfanoni da yawa sannan bayan haka ya wa mamin sana'atin illa wal hadidu alatun fiha ya ce kai babu wata sana'a ma sai dai za a samu karfe yana ɗaya daga cikin abin da ake haɗawa da wannan sana'a mafiya yawan sana'o'i in dai ba ta ƙurin nau'in abinci ba ne mafiya nau'in sanawoyi sai malam ya ce mana illa fi illa fi ta'am sai dai a wajen abinci sai yi, kun ga abinci kan ai shi ma dai wani kan ana hadawa da karfe in za a yi tuwo da me ake da tukunyar me karfe ina ce kun ga karfe ya shigo murhu ma ana na karfe kun ga amfanin yana da yawa in ji Allah to yanzu waɗannan ayoyi da Allah ya saukar mana abinda za mu lura mu gani ima aminu shankiti a cikin tafsirinsa ya ce yanzu da Allah ya kawo mana wannan ni'imar Allah yana nuna mana kowace ni'ima fa sace ce yayi ne kuma don mu bauta masa yanzu baka isa ba abinda malam aminu shankiti yake magana ya ce yanzu baka isa ba ka yanke hujja ka ce ya Allah abinda ya sa na zuwa gulin wa'azi na ki ɗaukar wa'azi saboda ba ni da abun hawa ne kuma ba wanda yake da abun hawa ba a halitta mana abun hawa ba ina gashi fi ba sun shadidin wa manafi'u nas to kun ga yanzu ashe karfen ma na abun hawan na ka tashi ka je guri kaza shi ma yanke hujja ne gobe kiyama Allah ya ce Allah ya yi haka ne ya'lam Allah man yansurahu wa rusulahu bil ghaib Allah ya yi haka ne dan ya ga in an ce liya'lama ba ana nufin Allah dan ya sani ba ne ai mai yiza don Allah ya lallabe don dama ya riga ya sani kamar can inda Allah ta'ala ya gaya mana a cikin alkur'ani wala na bal kun, hatta na mujahidi na minkum ko bi ma'ana hatta nu mai yiza. mun gane wannan gurin sai mun lallabe ai ya riga ya sani to Allah ta'ala ya ce ya yi haka ne wali ya alamallahu ai wali yumayyiza Allah don Allah ya lallabe ai ya sani manyan surahu su waye za su taimake shi wa radal hadith jinsihi min al ma'adin ana maganan karfen duk jinsin wani abu na ma'adanai Allah ya yi haka ne don Allah ta'ala ya san wane ne za su taimake shi su taimaki manzanninsa alhali kuma ko ba su ga manzannin ba ko sun gani ko ba su gani ba za su taimaka misali a yanzu Allah ya yi wannan Ƙarfe da kuma abubuwa da Allah ya na ni'ima don ya gane suwaye za su amfana ai wa anzalna hadida li yuqatila bihi almu'minuna a'da'ahum domin masu imani su yaƙi maƙiyar addinin islama wali ila'i kalimatin lahi don kuma addinin Allah ya ɗaukaka wani ya lahu manyan sura dinahu don Allah ya gane ya lallabe suwaye za su taimaki addinin Allah su taimaki manzannin Allah bil isti'mali suyufi wajen tsara takubba kun ga ba sai an samu wanda za su yi takobin ba su yi kuma dan addinin Allah ya ɗaukaka? sannan warma da kuma kibiyoyi wasairil aslihati mu'minan bil ghaibi da kuma sauran duk abin da zai kawo maslaha na rayuwa Allah ta'ala ya forewa mutum wannan kuma kun ga wannan ilimin da Allah ya fore mana ka zo ka iya gyaran mota ka iya gyaran mashin ka iya yadda za ka jefa giya ka tafi ka iya waya a hannunka Allah fa ya yanke hujja ne don mu gane cewa Allah da ya ba mu wannan ilimin wallahi in ka fara neman ilimin Qur'ani ba zai hana ka ba ko zai hana ka kai ya sunce mashin ma ka iya ka danna waya ka bude zanda ka iya whatsapp duk a cikin waya ko ba ka bane duk wanda ya iya wannan shine zai ce ba zai iya karanta Qur'ani ba ai wallahi ƙarya ne wallahi ƙarya ne kun ga Allah ya yanke mana uzuri ko da jahilci ba wani jahilcin da zaka bayar a gaban Allah ta'ala ka ce ai Allah zai ce ya ayyuhal ladina kafaru la ta'tadiru al-yawm inna ma tujzauna ma kuntum ta'malun ya ku wadanda kuka kafirce yau kan kada ma ku nemi wani uzuri abin sani dai ana sakawa kowa ne da abin da ya aikata Allah ta'ala ce inna Allah qawiyyun aziz ai Allah ta'ala qadirun ala al-intiqam min a'da'ihi bi nafsihi Allah yana da ikon ɗaukan fansa ga makiyansa da kansa amma sai Allah ya yi haka ya fole muku karfe yadda za ku je ku iya yin yaƙi da takubba sakamakon in Allah ya ga dama ko ba a je yaƙin ba sai Allah ya kashe kafirin da kansa amma Allah ya yi haka ne don ya lallabe ga suwaye za su taimaki addinin Allah sannan Allah ta'ala aziz mabuwayi ne Allah ta'ala inna Allah qawiyyun aziz lokaci ya yayi anan za mu tsaya abinda muka yi zai Allah ya ba mu lada kusakuranmu muna addu'an Allah ya gafarta mana shine inda malam Abdullahi dan Abbas yake cewa Allah ta'ala yana da iko na halakar da wadu wanda ya ga dama ai galibul la yughalabu Allah yana da rinjaye ba a rinjayen Allah fa huwa ganiyun bi qudratihi wa izzatihi an kulli ahadin Allah mawadaci ne ga da ikonsa da kuma buwayarsa akan kowa Allah ya wadata saboda haka in kayi addinin Allah ma ka taimaki addinin Allah ka yi ƙoƙari wajen ba da shawarwari in an ɗauke ka kai wallahi in kaga an ce kai executive ne na wajen taimakon addini wannan muwafaka ce daga Allah in an gayye ka mitin ka zo kar ka yi kasala in ka ce kai dan agaji ne wallahi Allah ne ya zaɓe ka ka gode wa Allah in aka zo magana aikin agajin ka yi domin Allah kar ka ce ni suwa da sun bata min rai kai da kake dan Allah na ruwanka ka yi domin Allah Allah ya yi wannan ne don ya lallabe ya ga suwaye za su taimaki addinin Allah yaga kuma suwaye za su taimaki manzannin Allah akan yada saƙonsu a lokacin da ko da suna kallon manzon ko ba sa kallon manzon Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ya Allah muna roƙonka muna tawassuli da dukkan ayyukanmu na alkhairi abinda muka yi dai Allah ka ba mu lada kusakulanmu muna addu'an Allah ka yafe mana ibadunmu Allah ka karɓa mana addu'o'inmu ya Allah ka amsa mana Allah Allah ka mana baiwa da ikhlasi Allah ka nuna mana daidai ka ba mu ikon aiki da daidai Allah ya Allah muna roƙonka ƙasar mu Allah ka ba mu zaman lafiya inda suke cikin tashin hankali Allah ka ba su natsuwa don darajar ka don ikon ka ya Allah ya Allah muna tawassuli da ayyukan mu na alkhairi yan kasuwan mu Allah ka yi wa kasuwancin su albarka ma a hannu Allah ka sa mata albarka direbobin mu Allah ka kare su da kariyanka ya Allah muna roƙonka sa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka cikan su ka gafarta musu mu da muke rayi Allah ka ba mu guzurin tare da su kamar ɗazu shek ya bugo min waya yace ce gobe insha Allah ta'ala akwai muhadara da za a gabatar a Abu Hurairah insha Allah ina jin kamar litinin ya ce ina malam din gobe ne ko na gobe wanda insha Allah ta'ala karfe lokacin tafsiri ko lokacin tafsir akwai muhadaran da za a gabatar a sunanta gyara kayanka bai zama sauke mu laba ba da lana ne gyara kayanka bai zama sauke mu laba ba a kai za mu na'am na'am daga karfe hudu ne zuwa biyar insha Allah ta'ala gobe a abu hurera can kan bariki ake cewa ko hawan bariki ne na'am to Allah ya mana jagora ai gari a karin yar ƴar gwari-gwari sannan akwai muhadara na mata ma ko malam akwai muhadara na mata kace ko a goban da ikon Allah insha Allah a wannan gurin shi kuma daga karfe daga karfe 8 zuwa 9 wanda shi malam zai gabatar wannan kuma daga 4 zuwa 5 ni ne zan gabatar wani dan karamin almajiri Allah ya ba mu ikon gabatarwa da ikhlasi kuma Allah ya karba ayyukan mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته